dafa fu'ad kenan domin akan ce harshe ana nufin baki akan ce fu'ad ana nufin kal an fahimci wani afida jam'u fu'ad idan aka ce afidatu jam'i ne na fu'adu kalbu kulubu ko alsinatu lisanu to fu'ad wasu suka ce abinda ake ce masa fu'adu shine abin da ya tattari da zuciyar ya lulluɗe ta ya damfara da ita ana ce masa fu'ad ita kuma zuciyar madarar zuciyar ƙwayarta ana ce masa ƙalbu wasu suka ce a'a zuciya ita ce fu'adu fu'adu shine kalbu abin da ya tattaro ya zuciya shi ya tattaro ya fu'adu kamar yadda mai lisanul arab ya fada to ala kulli halin abinda malam zai koya mana anan abinda za mu furta da abinda za mu kulla a zuciyarmu ma tantiku bihi al wa ma ta al-afida kowane irin kwamata la a min wajibi umuri kiyana ya keɓe abin da ya zama wajibi daga cikin al'amuran addini al'amurra na addini wannan abin da ake so kowane musulmi ya kulla kenan a zuciyarsa to yanzu tun da ya yi wannan kanun labaran yanzu zai shiga labarin ya min zalika daga wancanenka bayani da na diga maka a sama na ce matan ibu bihil alsinatu wa ta ta min wajibi umuri diyanati to min zalika al-imanu bil qalbi daga cikin irin abun da nake so ka iya faɗa ka iya kudurcewa imani da za ka faɗa bil qalbi da har abun nan al-imanu bil qalbi imani za ka kulla a zuciyarka idan imani bai zauna a zuciyarka ba don ka faɗe shi a bakinka sunanka munafiki qalu nashhadu innaka la rasulullah me Allah yake wallahu ya'lamu innal munafiqina lakazibuna yake ƙarya suke yi wallahi ba su da imani ai Allah ya san kai ka ne amma su ƙarya suke sun faɗa ne kawai da baki zuciyar munafuka ce to lallai abin da za ka yi tukunna al'imanu bil qalbi sai ka kulla imanin a zuciyarka sannan a samu wannuduku bil lisani ya haɗu kuma ka faɗi da baki don ka kulla imani a zuciyarka ka yadda da abu amma ka ƙi faɗinsa Allah imanin bai tabbata ba Abu Talib ya yadda annabi Muhammad manzon Allah ne ya kuma yadda addininsa shine addini amma bai faɗa ba da bakinsa wannan shi ya kasa isar da shi fage na musulmi na ya zama musulmi amma shi da kanta yake walakad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adiyanil bariyati dina yace tabbas na sani alimtu na sani anna dina muhammadin lalle addinin muhammadu min khairi yaki. bariyati shine mafi alkhairi addinin talikai gaba daya shine mafi alkhairi dina duk wani addini da za a yi na Muhammadu na sani shine na gasken to amma me ya hana shi yake laula da malamatu ba don gudun zargi ba lakabatu da na bi shi amma idan na bi shi za a zarge ni ce na bar addinin dottawa na bi yara in na haka kamar na rena kakanni na kenan abunda kakanni na suka yi na kyale shi na bari ku duba ba amma ya tabbatar ya yarda amma ya faɗa tsafadi ashe lalle ne sai abu biyun ya haɗu ka samanto al'imanu bil kalbi wa nuduku bil lisani kai imani da zuciyarka sannan kuma ka faɗa a harshenka Kul amantu billahi ba haka Allah yake ba ka ce na yi imani da Allah sun mastakin sannan ka daidaita akan hakan kada ka yadda kuma ka faɗi kada kana yin aikin marasa imani annallaha menene zaka kunna a zuci sannan ka faɗi a baki kalmar tauhidi ce annallaha ilahun wa'idun lalle ka kulla wannan kalmar la ilaha illallah ce annallaha ilahun wa'idun ka tabbatar da cewa Allah shi ne kadai abun bauta la ma'budu bi haqqin illahu ba wani abun bauta na gaske sai shi duk wani abun bauta da kaga ana bauta maka na ƙarya ne na gasken ne Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha ghayruhu kaga takidi wannan jumla jumla ce wanda take yin ta'kidi akan jumlar ka da ka bace ta ya ce anna Allah ilahu wahidun sai ya sake ta la ilaha ghayru ta'kidun ne lima qablahu ya sake yin ta'kidi ga jumlar da ta gabata la ilaha ghayruhu la ilaha illallah ake nufi babu wani abun bauta da gaske sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan ita ce kalimatu shahada da malam yake mana ishara a kanta lalle wajibi ne ne musulmi ya kulla wannan idan mutum ba musulmin ba ne yanzu zai shiga musulunci to da ita zai fara ka yadda har zuci kai za ka zama musulmi ka amince da musulunci eh ka yadda da addinin musulunci eh to qul la ilaha illallah qul ashhadu an la ilaha illallah kaga ya kunna a zuciyarsa yanzu kuma zai faɗa da bakinsa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wannan idan suka haɗu su ake ce musu tauhidul ibada wa tauhidul tiba'a tauhidin ibada bauta da tauhidin biyayya tauhidin ibada ka bauta wa Allah shi kadai zaka kadaita a wajen ibada biyayya kuma manzo Allah kadai yake bi duk wanda zaka bi ka bi shi dan ya nuna ya nuna maka bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don ba wanda ake bi sai shi don haka ake shiga musulunci ashhadu an la ilaha illallah ka ce kwata-kwata ba za ka bauta wa kowa ba sai Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kuma ka ce na tabbatar da shaida annabi muhammadu ne kawai manzon da zai ce Allah ya ce in bi ku bari in bari zo nan in zo ku bi nan in bi kaga abu bi kenan alkitabu wa sunna kenan illa iyaka duk wanda ka gama ana binsa sai in ya kira ka karkashin wayannan ake binsa matukar ba akan wayannan ya kira ka ba in ka bi shi bauɗewa kai yanda Allah ya kaɗaita da ibada haka manzon Allah ya kaɗaita da biyayya kun gane biyayya irin ta manzon Allah fa ake ma magana ba wai biyayya ka ce to ai an ce manzon Allah kawai ake ya biyayya don haka yanzu ba zan sake bin baba ba ba zan sake bin miji na ba ba zan bi yayana ba ba zan bi mai gidana ba ba zan bi sarkina ba ba haka ake nufi ba biyayya a ibada kamar haka ne waɗansu suka jahilci bidiya in an ce bidiya bidiya a ibada sai ce to me yasa kuke sa riga mai aiki me yasa kuke sa hula mai barmina me yasa kuke sa babbar riga me yasa kuke sa kaza kuke kaza wannan kuma a gefen addini ne eh wannan gefen al'adar mu ne ko lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan larabawa da sauran yarurruka in suka zo wajen su wani su za su zo da walki wani ma da rigarsa ma zaki da mutane fata wani zaki ko wani kuma zai zo da da mai kyau ya zubo riga ɗaya daga sama har ƙasa wani kuma da mayafi kawai zai zo wani kuma kowanne da irin shigar wajensu haka ne ko ba ka bane yanzu wani shigar da za ka yi a nan a kalle ka ba ka yi mutunci ba a wani wuri ita za ka yi ka yi mutunci yanzu sai ranar juma'a kawai ne muka ga liman ya shigo court su ya haɗu liman kawai ya shigo gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka ga ana ta kallo ban da kwat don mu nan ba shi ne mutunci ba amma amerika ba ya shi ne babban rigarsu ya haɗu kenan ya zama gentil in ka ga mutum da irin wannan shigar gentil kenan to kaga nan sai ya liman sai ya shigo wannan shigar sai ya zo gaban su kuma ya yi hudu ba ko ba ba ganin su Cun kuma wannan sai a ce shi ma ba wannan bangare ake nufi bidiya ba. Ka kirkiro wani abu ka kira mutane a kai ka ce addini ne kuma babu shi a kitabu babu shi a sunna. To shi ake cewa bidiya. Ba wai aka kawai komi ba wannan shubuha suke yi don su hana ku sunna. Ke suna ta cewa bidiya me yasa suka daura lasibi ga manzo Allah ya daura lasibi ne? To lasibi nan ita ce take yi ko mu muke yi? na tifiƙa alat ne kawai aka sa wani abu ne da yake ingiza sauki gaba kawai ko ba ka bane amma da aka daura mai ta dada da can kafin ita akwai wani abu mai kama da ita aka gina wani abu dogo ya wuce ginin masallaci sai amar kofofi sai amar matattakala nan ne ladar zai taka dab dab dab dab dab sai je hudda kasan sai kwalla da ƙarfi ko ina a ji to shi ne yanzu a madadin wannan sai sautin aka kai shi can ɗin sai aka ɗaura shi sai yadda in yi kira ko ina za a ji wannan ba shi ne a ba domin wannan sifikar masu kiɗa suna sa ta waye yana sawa ko ina ana sawa ko ita abin da kai da ita shi ne za ta amsa abin da ka sa ta shi za ta yi abinda ka sa ta shi za ta yi amma idan ka kawo wani abu ka ce ga yanda ake yin sa ga yanda ake yin sa kuma yana da ka kaza falalarsa kaza yin ce to wannan bid'a ne in kuma kace ba bid'a bane a ina yake a Qur'ani a ina yake a sunna wa ya karantar a cikin sahabbai babu ko sai mu ce to wannan bid'a ka kawo shine manzon Allah ce kullu bid'atin balala wa kullu balalatin sannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce man ahadatha fi amrina hada fi amrina amrina fi dinina ma'ana fi dinina duk wanda ya kago wani abu ya cusa fi dinina a cikin addinin mu nan ma laysa wanda baya ciki to fa huwa rabbi an maida masa kayansa to ya za ka kawo wani abu ka tuta a cikin addinin da manzon Allah ya bari kuma bai bar wannan abun ba kuma ka ce mu bi dole in mun ki kuma ka ce don me muka sa shakwara don me muka sa jamfa don me muke cin dan wake ai annabi bai ci ba don me muke cin burabusko ai annabi bai ci ba yanzu wannan ba ruɗar da masu son fahimta bai to bid'a a addini ake samunta ana ganewa ko to wannan ita ce kalmar tauhidi la ilaha illallah muhammadur rasulullah kamar yadda Allah shine kawai abun bauta to annabi sallallahu alaihi wasallam shi zaka sa a gaba Shi ne kawai ne kawo shari'a ka karba amma idan wani ya kawo wani abu a matsayin shari'a ne kuma ba daga hanyar manzo Allah ya biyo ba to wannan abu ba a kiransa addini ana kiransa bid'a Allah subhanahu wa ta'ala wala shabiha lahu wala shabiha lahu ba yi da kama Allah ba yi da kama wannan kalmar Allah ya ammalan ya hararo laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir wanda kuma shine ainihin wato turke na ahli sunnati wal jama'a a gefen al-asma'u a gefen asma'u wa abun nan tauhidul asma'u wa sifat na ubangiji ahli sunna suna kafa dalili da wannan aya laisa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir shine malam anan ya kawo wala shabiha lahu ba ya da kama duk wani abu da zuciyarka ta tuno maka to ka ce ba haka Allah yake ba in ka sake tuna wani ma ce to ba ba haka Allah yake ba don me don shi ba wani abu da ya kama da shi la shabiha lahu wala nazira lahu ba ya da takwara wanda za a ce gashi suna tafiya sawa'an bi sawa'in Allah baya da nazir shugaban ƙasa Muhammadu Buhari sun haɗu da takwaransa na kamaru Holbiya to Allah subhanahu wa ta'ala makaɗaici mai rinjaye mai sama mai ƙasa ya haɗu da wa yana da takwara wanda za a ce ga wani shi ma Allah ne kashi kamar wannan Allah akwai to wala nazira lahu ba wanda za ka haɗa da Allah shi shi tilo ne ana ganewa don haka babu inda za ka yayi mori ka ce yau ga wannan daidai suke amma in kana jin kai shugaban Najeriya ne na Nijar ma shugaba ne na na Nijar in za ku je taron duniya shi ma inda za a ba shi kujerar shugaban kasa ka za a ba ka, inda za a ba ka haka za a ba shi ko ba ga bane to Allah yana da wanda za a kamanta shi da shi wanda za a gwada shi da shi wala nabira da wala walada wala walida lahu wala wala da lahu wala wali da lahu ba ya da da ba da mahaifi in ka samu wani wanda bai da ɗa bai da mahaifi bai aihu ba ba aibe shi ba shi kuma bai aibi kowa ba shi kuma ba ta aka yi ba to za ka iya bauta mishi a yanzu in dai akwai shi sannan ya zama bai mutuwa sannan da kansa yake tsaye baya dogara da kowa to wannan bauta ma ya zama alhayyu ya zama alqayyumu tsaye yake raye yake ba aihe shi ba baya aihuwa bai aihu ba to wannan za ta bauta mar amma duk waɗannan da ake kiran su aihuwar su aka yi wasu ma suna da yaya ko ga baka bane sannan kuma sun mutu wanda bai mutu ba kuma zai mutu sannan kuma da ya kiraye din ma ba da kansa ya dogara ba wani lokacin ruwa an sha ma sai an kawo mishi tuwo sai an dafa mishi ko ba gaba ne sannan kuma sai an masa tole inda zai rika kashi sai an mar gado sai an kawo mar katifar da wani yayi sai an mar kintila, kayan sa in yayi dotti sai an mar wanki kayyumun ne sai yake da Allah wa yake maka wani abu eh? to ashe kun bauta wa iska tun da ka bauta wa mai mutuwa wanda ya dogara da taimakon wani mai mutuwa ka kama iska wallahi to Allah bai aiko ba a aike shi ba wannan malam ya hararo qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad lam yalid wa lam yulad kaga wannan anan yake bai aihu ba ba a shi ba wannan suratul ikhlas ce ya fassara anan in ka kalli wannan ba aqidan nan kamalan dukkan ta ayoyin alqur'ani ne don an ce mutum ne wanda yake da qur'ani a kamar ruwa ba wai qur'anin kawai a haddace ba ba sanin qur'anin zunzurutun da yanda ka san ruwa ne yake kadawa a kwakwalwarsa haka kawai yake jin qur'ani to haka yake ta kawowa kawai duk za ga ma'anar ayoyin qur'ani ne yake ta daukowa yana ta zuba mana su a gabanmu qul huwallahu ahad suratul ikhlas ita ce surar da aka kira ta da sunan da babu shi a cikinta in aka ce suratul baqara za ka karda labarin baƙara ne to suratu ali imrana za ka tarda labarin ali imran iyalan imrana a ciki in haka ce suratul qayyima za ka tarda suratul qayyima din su kalmar in aka ce suratul fili zaka tarda maganar alfilu a ciki in aka ce suratul bayyina zaka tarda kalmar bayyina ne in aka ce suratul zilzali zaka tarda zalzala maganar zalzala a ciki duk za zaka tarda an ambaci alqari'atu amma suratul ikhlasi akwai ikhlasu a ciki abinda surar take a jidon ne aka faɗa kalmar sura ce ta ikhlasi kawai wanda ta aje abunta don Allah kul ka ce Allahu ahad Allah shi ne tilo ahad sannan kuma Allahu Allah shi ne asabar wanda ake tinkara ta da bukatu kiyashi shi suke tinkara dabbobi shi suke tinkara bishiyoyi duk kowace irin halitta mutane mala'iku aljanu kowa wajen Allah yake tinkara da bukata kwana tinkara wani ko mushriki in wahala ta wahala ya komo yana Allah wayo Allah wayo Allah to Allah shine as-samadu don haka lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad annabi sallallahu alaihi wasallam ta'dilu sulusul qur'ani ita kadai wannan surar tana daidai da ɗayan bisa ukun qur'ani sulusul qur'ani domin qur'ani in ka kasa shi uku za ka dau bangare kamar ya ake kasa alqur'ani qur'ani dama akwai bangaren da هذا حرام هذا حلال هذا واجب هذا ممنوع هذا مأمور هذا هذا wannan bangaren wannan akwai kuma ɗaya bangaren shi kuma labarin annabawa da gistosinsu da abin da ya faru da abin da za a yi a duniya da wanda zai faru alkiyama akbar sai na uku tauhidi kadai ga Allah bin manzon Allah biyayya ga Allah kada ta shi da bauta yanayin sifofinsa sunayensa wannan kuma gefen tauhidi to ita ta dauki wannan bangaren kaka ta dauki lukar qur'an ko shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi domin ba wai ita ita kadai kalmominta sun fi sauran tsada ba ba wai ta fi sauran tsada ba ne don dukkan su kalmomi ne daga Allah suke duka magana Allah ce magana Allah kuma duk Allah ce amma mawudu'in da ka ɗaukan ya fi tsada yanzu mawudu'in eh, qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad yayi daidai da idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu har zuwa ƙarshe wannan ba ana magana ne akan mu'amalat ba kaga cikin wancan ɗaya kashi yake in za ku kulle bashi za ku yi kaza ku rubuta ku yi kaza ya na ka anil mahidi kul huwa aza wannan ana magana ne game da abin da ya shafi hailan mata da sauransu har yanzu maudu'in can ya kai wannan tsada eh don wannan maudu'i shine tukunna za ka samu ka kafa shi sannan ka tabbata musulmi sannan a ka neman wa'ancan sai a dora kuna ganewa mawdu'in da ta ɗauko ya fi sauran mawdu'ai kuma a cikin sauran ma akwai wanda cikinsa suke irin su Allahu la ilaha hu al-ayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naw su suna tare da qul huwallahu ahad Allahu samad ko alif lam mim ko Allahu la ilaha illa hu kaga irin wayannan duka in aka cicciro su aka cicciro su aka tattara su aka hada da qul huwallahu ahad za su tafi da sulusul qur'ani kaga gefen kisas su tafi da ba gefen haza haram wa haza halal da sauran su kuma su dauki bangare wannan bangare kaga qul huwallahu ta jagorance ta tafi da shi sulusul qur'ani ya ji na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka kul huwallahu ahad tana da tsada mawdu'inka an gane ko don haka karanta ta yana da alkhairi wani sahabi ya jagoranci tawagar da manzon Allah ya sa shi a matsayin shine shugaban tawagar da aka tafi har aka dawo in zai yi sallah in ya karanta fatiha kul huwallahu ahad kawai yake dorawa har aka dawo ashe abin ya dame ka san da adam akwai zafi annan wani ilimi ba wannan ba don manzo Allah ne na rafi ba wallahi ni dai da ba zan yi ba ni dai da ne sami kai aka yi maza maza aka dawo aka kawo kara gun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai wannan shugaban da ka nada mana wallahi tun da muka tafi kuru wallahi sai karanta mana annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dan ya ba kowa hakkinsa sai yake a kira shi ga wa'anda suka gawo karan sai ce ne me kuka ce yake ga abin da yake ce to hayya aka yi tun da aka taskace karanta kul wallahu ita kaɗai yake saboda ina son ta don ta tattaro sifofin ubangiji shi yasa nake son ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka sai ce to wanda kake son ta don shi ya ce yana son ka shi ma ya yana son ka wannan bai taɓa jifa ba eh to mala anan ya kawo mana wannan ne ya kawo mana ikhlasi lam yalid wa lam yulad kuma raddi ne ga waɗanda suka zo suka ce ya rasulallah ko kuma ya muhammadu ga ya mana nasabar ubangijinka ubangijinka nan kan dan waye ji kan waye so suke yace kamar yadda za a ce Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn ibn ibn ibn Akafi har a je kan Annabi Adam wai shi ma ubangijin na ya gaya masa salsalan na kabarsa gaya mana sai Allah ya saukar masa da kun ka ce musu huwallahu ahad wannan sun zo sun yi wannan sannan kuma yahudu suka ce uzairun nasara suka ce masih Allah mushrikai suka ce al mala'ikatu banatullah gaba ɗaya sai Allah ya haɗa masa surar ita kadai. ya ce kul ka ce musu gaba ɗaya huwa Allah masu neman nasabar ubangiji ka ce musu Allah huwa Allahu ahad shi shi ne tilo kwaya ɗaya shi shi ɗaya ne lam yalid bai aihu balle a samu kalkala walam yulad lam yalid walam yulad bai aihu ba ba a shi ba balle a samu kalkalarsa ku kuma da kuke cewa Isa ibn Allah Masihu ibn Allah Uzair ibn Allah mala'ikatu baratillah to lam yari Allah bai aihu ba walam yulad kamar yadda ba a haife shi ba kaga duk sai ka zama raddi ga wa'annan jama'u duka duk gaba ɗaya a lokaci ɗaya aka ba su raddi a take aka ce lam yalid wa yulad wannan shine asalin suratul ikhlas a gaba ya ce wala fahi la wala sahibata lahu bai da mata ba sai an samu mata sannan a haihu ba to bai da ita wannan kuma malam ya hararo fa innahu ta'ala jaddu rabbina mattaqaza sahibatan wala walada kaje malam yana aiki da qur'ani ne فإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا don haka wala sahibata lahu ba ya da mace shi Allah subhanahu wa ta'ala wala sharika lahu ba ya da abokin tarayya ayoyin da suka hada shirka kan ba sai an kawo maka su ba suna nan kata kata a cikin Qur'ani laysa li awwaliyatihi ibtida wala li akhiriyatihi inqida farkon Allah ba ya da farau ƙarshen Allah ba ya da ƙarau ka ji kalmomi masu tsada ba farkon Allah ba ya da farau ƙarshen Allah ba ya da sannan ba ya da ƙarau amma kai farkon ka yana da farau ran kaza ga watan kaza za ta haife ka aka auri uwar ma tukun ko ba ka bane sannan ran kaza ga watan kaza aka haife ka kuma a kwana a tashi za ka mutu ran kaza ga watan kaza farkon ka yana da farau karshen ka yana da karau to Allah bai da wannan laysa li awwali liyatihi ibtida'u wala li akhiriyatihi inqida'u to ina wannan kuma malam ya samu ta huwal awwal wal akhir wal zahir wal ba'in ko a cikin suratul hadid Allah ya shi malam fa in ka kalle shi dukkan Qur'ani ne kawai yake zubowa da ma'anoni kawai huwal awwal wal akhir sai ya kalli hadisin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace antal awwal laysa qablaka shay'un fa antal akhir laysa ba'daka shay'un kai ne farko babu wani abu gabanka kai ne ƙarshe ba abin da zai biyo bayan ka sai ka kalli kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram kun ga gaba ɗaya inda abubuwan suke tafiya ko to sannan sai yace la yablughu kun al wasifuna wannan shi ake cewa maf'ulun bihi muqaddam mafulun bihi ne da aka kai shi gaba kafin fa'ilin kafin fi'ilin maimakon ya ce a la yablughul na kun asifati don ɗin shi ne fa'il ko la ɗin shi ne fi'il kuna shi ne mafulun bihi to sai ce la yablughu kunha sifatihi alwasifuna kunna ma'ana haqiqata sifati alwasifuna masu sifanta abu wala yalimu ba za su iya kaiwa kunna haqiqanin sifati yanda zatin Allah yake balle har su sifanta shi to da me zaka sifanta Allah duk iya sifarka ka? ka tuno a cikin halitta akwai giwa akwai zaki akwai mutum akwai damusa akwai ragunin dawa akwai to duka wannan yanzu za ka kamanta Allah da su ka tuno dai duk yadda ka iya sifantawa ba ka isa ka kai hakikanin yadda za ka sifanta Allah ba balle ka sifanta bai sifantuwa don haka malam yake la bulugu kun hasifatihi alwasifuna wala yajidu bi amrihi mutafakkiruna har yanzu dai irin wancan ne maqulun bihi din aka fara faɗi kafin nan yace almutafakkiruna masu kaifin tunani wanda ya kai matuƙa wajen tunani a walahi bi amri bai isa ya kewaye al'amarin Allah ba al'amarin Allah kala biyu ne akwai a amrul kauni akwai amrul shari'i akwai al'amarin Allah kauni akwai al'amarin Allah shari'i umurni kauni akwai umurni shari'i wanne ne wanda kwakwalwarka za ta iya tunowa har ta kewaye iya adadinsa a ciki kauni din ko shari'i kauni da shari'i ina gaba ne na yi bayani ba shi eh? shar'i abin da Allah subhanahu ta'ala in ka aikata shi ka bi umarni kuma abin da Allah yake so kai ya yarda da shi amru shar'i kenan kamar yadda Allah subhanahu ya yake inna Allah ya amuru amru kenan ya amuru bil adli wal ihsani وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر wannan duka ba umurni ne aiko ya amuru Allah yana umurta ku inna la ya amuru me bil adli dai adalci adalci abu ne da Allah ya yarda da shi yake so in kai sannan kuma in kai ka bi umurninsa da abin da ya biyo bayan kalmomin da suka biyo baya duka umurni ne sannan kuma ya hana yanha anil fasha'i wal munkari ya umurce ka da kabar alfasha kabar munkari duka kaga amrun shar'i kenan duk inda Allah ya yi umarni yake kai amrun shar'i yake ka bari amrun shar'i ne a shari'a an hana ka to kauni ba sama ƙasa kai bishiyoyi, yau gobe wata rana taurari dare yini wannan duka abu ne wanda yake kauni ko ba haka ba wanda Allah ne yake ba su umarni kawai ne su kasance kun shine inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun kauni kenan kun yakunu to yanzu kai ka isa ilimin ka ya kewaye duk abin da Allah ya ce maka kun ya kun eh amru shar'i ba to wannan shi yasa anan ma da ce wala yahiduna bi amrihi ko ba za su iya kewaye wa ainihin umurni na ubangiji ba al-mutafakkiruna masu yawan tunani menene ya kamata su lura da shi ya biruna bi ayati kawai abin da za su lura da shi ayoyin Allah in kana so kawai ka lura da ayoyin Allah inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari me Allah yake a gaba la ayati li ulil albab wannan kawai in ka ka kalla khalqis samawati wal ardi ka kalli halittar sama ka kalli halittar ƙasa wa ikhtilafil laili wan nahari da sassaɓawan da dare da yini suke yi yanzu muna cikin dare an jima kaɗan sai ka ji as-salatu khairun minan nawm al-fijr ya ceto yini sai ya zo ya mamaye eh wannan la'ayati akwai ayoyi li qaumi ga mutane da suke da tunani to amma wannan shi yake kira aya kauniya akwai aya shar'iyya ita kuma kamar yadda wanda yake akwai aya kauniya akwai aya shar'iyya aya kauniya ita ce wannan da muka fara shar'iyya kuma shine ayoyin alqur'ani gaba ɗaya qur'ani ayoyi ne na shari'a wanda nan a hana ka nan a umurce ka nan a yi maka wa'azi nan a baka labari nan a duka wa'annan ayoyi ne to duka ana so mutum ya zama yana kula da su ayoyi na shari'a da ayoyi na kauni an gane in ka kalli yanayin numfashi ka kawai aya kauniya ce ta ce ka wa'azi ka ga yadda kake numfashi yanzu zuwan ka nan numfashi nawa kai eh ka san san da kai wa yake yi to wannan fashi zai nuna maka akwai Allah tun da kai kanka shi yake sarrafa ka numfashin kai kai ya dawo ya kai ya dawo baka san ma kai ba in kai bacci ma ba zai daina ba ya kamata in kai bacci ya tsaya ai in kai kake yi in kai tsammanin kai kake turo shi ka dawo to in kai bacci ba aikin Allah ne shi ya sa wayansu da suka zo yan ba Allah suka samu Abu Hanifa Nu'man kenan suka ce mun zo mu muƙabala da kai akan cewa kai ka ce akwai Allah ya ba a gane akwai Allah ya ce shi ya kawo ku ya ce to ku je lokaci ka za ku dawo suka dawo suka ce mun dawo malam mun zo maganan ne akan mukabalar mu ya ce to kun zo ce yace to bismillah menene yace to wai me yasa masu gona har kace sai mu je sai yau sannan kuma ka dawo kai shiru kana ta tunani ko abun ba zai yi ne ka kai ma kanka ka tsare yace a a wani tunani ne ya kulle mun kai wallahi mene yake ni ne na da jirgin ruwa ya yi dokin kaya da jama'a dan kam yana tafiya ba matuki shi kadai yake yawo in ya je tashar gari kawai sai ya tsaya ba direba ba kuma kayan da kansa yake sauke su kuma ya kai wa kowa kayansa shagonsa ya kai wa wannan ya kai wa wannan kuma ya wuce wata tasha in ya je ba yan dako ba yan lodi in ya tashi kuma da kansa zai loda kai wannan jirgi shi nake mamaki suka ce ba dai kuma ina aka taɓa yin irin wannan jirgi shi kadai shi zai zo ya loda kayan mutane ba direba a ciki ba ɗan dako masu tsorawa ba masu saukewa kuma ya san gidan kowa in ya sauke ya kai wa kowa shi haba malam wannan magana ka ta mana ina ka ga aka taɓa yin wannan jirgi ya ce a'a ai wannan jirgin bai kai abun mamaki ba kamar wanda kuka kawo mini ku duba sama da abin da ta kunta na taurari da wata da rana da abin da ya ga gajimaran sararin samaniya da yanayin zubo da ruwa yadda ake danke shi a tsaya ya yi tsawa ya yi ya wuce ga ƙasa yadda aka shimfiɗa ta ga kiyayi nau'in su kala kala ga bishiyoyi ga duwatsu ga kwari ga kwazazzabai ga ƙananan ƙoramu ga teku ga jama'ar mutane ga aljanu kuka ce haka kawai suke tafiya ba mai sarrafa su ba direba kuma to an samu karamin jirgi yana tafiya yana wannan aikin shi kaɗai kuma har kuyi mamaki ko ba kuka ce duk duniyar tafiya kake yi ba mai ita babu ita da zai kafara sai suka yi suka ce to ai malam kai muƙabala ka gama da mu shi ne dama wani kabarar kenan ba magana ba komi har kaka da mu suka ce lalle ba zai yi duniya ta zauna haka ba tun da dai jirgi ba zai wannan aikin shi kadai ba ya za a yi duniyan nan gaba ɗaya ta tafi ba mai jagorantar ta lalle akwai Allah mahaliccinta to la anam wala yujuna bi amrihi almutafakkiruna ya'tabiruna almutayabiru almutafakkiruna bi ayati ayoyin Allah kauni da shar'i duk mutum ya zama to yana lura da su wala yatafakkaruna fi ma iyati amma ba za su rinka tunani wai sun sun gano ma iyati zati hakikanin yanda zatin Allah yake wannan an yi shishigi ne ba za ka iya ba ka yi tunanin ayoyin Allah ka wazantu kawai ka bar maganar suna zafin Allah yadda yake don ba za ka iya ba wala yiduna bi shay'in min ilmihi kuma duk inda kaga mutane suna kirkire kirkire da wallafe wallafe da rubuce rubuce da zane zane da kere kere duk iliminsu ba za su kewaye ilimin Allah ba wala yi bi shay'in min ilmi ba su ɗauko ni ba cikin ilimin Allah Khadir da shi da Nabi Musa suna cikin teku suna tafiya sai wani tsuntsu ya ko su sai ya ruwa sai ya tashi ya tafi abin shi sai Khadir yake cewa Annabi Musa dubi tsuntsun nan abin da ya taka in aka kwatanta ilimin Allah da ilimina da iliminka da ilimin duk mai ilimi in an kwatanta da ilimin Allah bai wuce abinda aka bamu bai wuce abinda tsuntsun nan ya taka a teku ba yanzu abinda tsuntsu ya taka a teku ya tashi har sai a kira shi wani abu mai yawa in an danganta shi da teku to tarci yan kimiyya da ilimin waye da na waye da na da na ka tattara su gaba daya in an gwada da ilimin ubangiji ba abinda suka ɗauka. da a ce ma fil ardi min shajarati abin da yake bayan ƙasa na itatuwa da ciyayi a maida shi a kalamun alƙalumma wal baru ya mudduhu tekunan duniya da suke da ƙananan goromai da babban teku duk a maida su tawada a rika ɗaukar tsinke-tsinke na itacen duniya da ciyawar duniya ana taka a ruwan duniya ana rubuta kalmomin ubangiji ma na fijar kalimatullah kalmar Allah ba za ta kare ba itacen za su kare alƙalami ya kare ruwan teku zai kare ba tawada don cewa ai ma da a kara sab'atu abuhuri min ha ko sab'atu abuhuri a kara teku irin tekun duniya bakwai a yi alƙalumma da itacen duniya da ka sani da ciyawar duniya a maida su alƙalumma a ce a rubuta kalmomin ubangiji duk tekun za ta ƙare itacen su ƙare ba kayan rubutu kalmar ubangiji tana nan a wala yidu na bishai min ilmihi illa ma sha'a sai abun da ya so kawai illa ma sha'a sai abin da Allah ya so abinda Allah ya so sai ya sanar da kai abinda Allah ya so a sani sai a sani wanda bai so ba kuma ba za a san shi ba sai wayansu sun zo sai ya sanar da su yanzu duk binciken da aka yi a wannan karnin na zamanin mu wasu nan gaba za su zo su kirkiro wani abu wanda a yanzu ba a gano shi ba ku duk kuma daga cikin fagen ilimi na ubangiji ne yake sanwa mutane وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أنا ذا مبانه تو ولا آه آه العالم الكبير شيني متاشم آه ولا يؤيد ko dare yayi dama a ƙa'ida da ya kamata wa huwa al-aliyyul azim ya zama digon kwana to amma ina ganin manyan ɗaliban sun gaji suna ɗan gengedi ko sun yi shuru ba walwala alamar dai abun ya yi yawa to kuma billahi walillahi wani bari mu haƙura kar mu wuce gona da yi za mu zaya nan sha Eh? Kace ne? inda na fassara iya inda na fassara maka kwana wannan aƙida ce ba ake karantawa don haka a kula da ita da kyau duniya tana ji da a cikin littattafan aƙida duniya tana ji da aƙidar ibnu abi zaid bin kairawani wannan har ware take an mata littafi naka na musamman an raba ka da nan in an mata lissafi aqida tu zai ta ibnu abi zaid bin duniyar ahli sunnati wal jama'a duk sun amince da ita an gane wannan don haka ku yarda da wannan aqidar ku karanta ta ku yi kokari ku rike ta da kyau kar ku mata karatun zuku yawwa eh zukata su kudurta shi baya da wanda za a kwatanta shi da shi muka ce kamar ka ce masa sakwara har muka kwatanta da shugaban kasa yana da sakwaransa kamar na najeriya za ta yi sakwaransa na kamaru to to ba baya karatu ya yi sauki ce muna fatan kada shaidan ya rinjaye ka yanda ka fara littafin nan yana da kyau ka tafi da shi in ba larurar rashin lafiya ko tafiya ba kada ka yarda a yi darasi ba kai sannan idan har aka samu irin wannan larurar da aka yi ba kai to ka yi kokari ka nemi darasin ka shaurara ka ji don ka jona shi da wanda ka ɗauka kuma sai ka ji bambanci karatun da aka yi yanzu haka karatun da aka yi kana aka yi shi ya fi wanda za ka ji shi kawai a waya shiga idan kana nan aka yi sannan kuma kana shauraron sa a wayan ana maimaitawa kana ji sannan ka kashe ka diga kanka ka maimaita ka maimaita in ka samu inda baka gane baka sake sawa ka saurara to in sha Allah irin wannan karatu in ka in ya zauna maka ya zauna kenan ba za ka bi shakkar kai ma wani ya sa littafi a gaban ka ka karantar da shi in za Allah kawo mana sauki ai saboda wayannan na'urori da ake samu wayanda suke damkar abu su rike ko da ka manta sai su tuna ma kaga yanzu karatu sai dai in ragwancin ka ne yayi yawa amma abun mamaki sai kaga mutum ya bar wannan yana shauraron mukabala kai da kake neman ilimi sai ka je kana shauraron wai ana mukabala da wani kirista ana kawo hujjoji da baibul da waye da waye kai ina kai ina shauraron wancan ka shaurari wannan mana ka koya kai ma ka zama malami san da yayi karatu shi da mukabala yayi karatu ɗalibi kai ya tsaya shauraron lacca ka rika samun irin wa'annan littattafai da ake sawa a darussa ga sunan da yawa ana ainihin samu manyan malamai da ɗalibai ƙanana irin mu duka ana yi kuma ana ɗauka ana sawa amma ɗalibai ba sa kun irin su sai lacca ba darasi ba ne lacca ba darasi ba ne lacca burgewa ne kawai don haka karka yawaita tauraron laccoci ka yawaita tauraron durus irin wa'annan da yawa littattafan nan ba wani hisabin da ba a yi darasinsa ba in ka shiga intanet za ka yi ta gani in na larabci kake so akwai manyan malamai na larabawa sun yi durus kala kala na kowane fanni ɗalibi irinsu ya kamata ya rika tauraro ba lakkas ba sai mutum ya wuni ba za ka ji ya saurari darasi ba sai dai kawai irin wannan rikici rikici na manyan malamai wai shi za ka koya sai ka koyi rikici ba ka je ko ina ba ka koyi rikici ba inda ka kai ka zama mai rikici kwarai da gaske ka tsaya ka bi durus kai ma kowane littafi ka kwankwance shi littafin agari akwai shi iziya akwai ka risala akwai ka askari akwai shi muktasar akwai shi gefen hadisai nan su bulugul maran su duk irin wa'annan littattafai na hadisai duk akwai gurus ɗinsu ɗalibi ire-iren su ya kamata ya nace yana shauraro. nan karatu kake yi zalla amma lacce-laccen nan ka nace maka rikici za ka koya kawai ka koyi rikici kana yaro ba wai ba a zuwa saurari lacca ba amma ka yawaita karatun littafi shi ma wancan kafin ya kai ga yin sai da ya bi bai tukunna a ciki yake ɗaukowa yana yin kuna ganewa ɗalibi ya kamata ya nace wa ainihin darussa ta nace wa darussa da bita a takarda da kuma yawan shauraro a na'uran ya zama durus kake shauraro za ka koyi ibada za ka yi ilimi za ka fahimci abubuwa da yawa kuma ba tare da rigima ba Allah ya taimake mu wannan ita ce nasira ta gare mu ƙananan ɗalibai mu bar mu bar wa manya wancan irin rikicin rikicin mu kyale wa manya Allah ya mana gamdakatar mu ba in muka girma muka ga ya dace da mu sai mu yi in kuma muka ga bai ma dace da mu ba sai mu tsayar kun gane wannan wa alaikum assalam wa rahmatullahi eh ba ji abin da yake fara ba yas'aduna yas'aduna rabauta eh, daga sa'ada ne kishiyar shaqawa ko sa'ada shine kishiyar shaqawa Allah ya kare mu da shaqawa don haka za mu tsaya nan subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا ظلمنا أنفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات yan uwa akwai mu da marasa lafiya da dama wayansu ba mu gan su ba ba mu san su ba sun aiko cewa a sa marasa lafiyan su a cikin addu'a akwai kuma wayanda suka shiga wani irin hali wayansu sun zo suka same ni an ɗau mutanen su kuma ba su da labarin inda ma mutanen suke don suka suma suka ce a sa su a cikin addu'a don aka mu yi jumla dukkan waɗanda suka cikin suke cikin matsala yan uwa musulmi mu rika jefa ku cikin addu'o'in mu dan uwa musulmi a ko ina yake damuwarsa damuwarka ne don aka mu rika roƙa wa yan uwan mu sassauci lokacin da suka shiga cikin matsala Allah Ubangiji ya sauƙaƙa wa waɗanda suke cikin irin wannan matsaloli marasa lafiya kuma Allah ya yi musu ya ba su lafiya Allah ya sa in ajali ne a cika da imani in kuma ciwo ne mu mudawwami wanda za su daɗe da shi Allah ya ba ku haƙurin jure shi da karɓar wannan ƙaddara da yarda da aikin Allah don su samu lada sannan mun gaisa da alhaji Bikko da zai ke cewa in gaida yan uwa ɗalibai don haka na isar da kago alhaji Bikko yake a gaishe ku sannan kuma yake yana ci gaba da neman addu'o'inku yana godiya akan addu'o'in da kuke gabatarwa sannan yana daɗa neman addu'o'inku Allah ubangiji ya taimake mu Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya baiwa sauran yan uwanmu duka lafiya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين